Nufin Uba Mai Duka Ta yaya zan san nufin Uba Mai Duka? Kada ku biye wa zamanin nan, amma ku bar hankalinku ya sake ta wurin sabunta hankalinku ɗungum don ku tabbatar da abin da Allah yake so, wato nufinsa kyakkyawa, abin karɓa, cikakke kuma. Romawa Sura goma sha biyu aya ɗaya zuwa biyu Sanin nufin Uba Mai Duka da aikata shi yana da muhimmanci kwarai. ku zama kamar Yesu, ya ce ya zo duniya ba domin in bi nufin kaina ba, sai dai nufin wanda ya aiko ni, Yahaya Sura shida aya talatin da takwas. Yawancin nufin Uba mai duka yana shafar dukkan masu bi a hanya ɗaya, duk da haka, Uba mai duka yana nufi musamman ga kowane mai bi, wanda yake bayyana masa a hankali yayin da yake girma cikin tafiyarsa da shi cikin aminci na yau da kullum. Za ka iya sanin nufin Uba mai duka zai baka fahimta ka dogara ga Ubangiji da zuciya ɗaya, kada ka dogara ga abin da kake tsammani ka sani, a cikin dukkan abin da kake yi, ka tuna da Ubangiji, shi kuma zai nuna maka hanyar da take daidai, ƙarin magana Sura uku aya biyar zuwa shida. Kana sanin nufin Uba mai duka na gaba ɗaya ga dukkan masu bi daga littafi mai tsarki, kana sanin nufinsa na musamman ta hanyar haɗin kalmar uba mai duka da rayuwa mai aminci da biyayya ba tare da saɓani ba daga wannan tushen biyayya za ka iya gane nufinsa a gare ka kuma ka yi masa biyayya ka roki uba ka nemi jagora daga kalmarsa hikimarsa mutanensa da salamar da yake bayarwa sa'ad da ka san nufin uba mai duka ka yi masa biyayya nufin uba mai duka na gaba ɗaya Mafi yawan nufin Uba mai duka na gaba ɗaya yana cikin umarni, ƙa'idoji, da misalan Littafi Mai Tsarki. Littafi Mai Tsarki shi ne babban tushen sanin nufin Uba mai duka ga rayuwarka. Maganar ka fitilla ce wadda za ta bi da ni, haske ne kuma ga hanyata. Zabura Sura ɗari da goma sha tara, aya ɗari da biyar. Umarni Akwai umarnai da yawa a cikin Littafi Mai Tsarki ga dukkan masu bi, kamar, Ku riƙa yin farin ciki a kullum, ku riƙa yin addu'a ba fasawa, ku yi godiya ga Allah a kowane hali, domin shi ne nufin Allah a game da ku ta wurin Yesu Almasihu. Tasalonikawa ta ɗaya Sura biyar, aya goma sha shida zuwa goma sha takwas, da kuma, gama wannan shi ne nufin Allah, wato ku yi zaman tsarki ku guje wa fatsikanci. Tasalonikawa ta ɗaya Sura hudu, aya uku, Yesu ya ce, In dai kuna ƙaunata, za ku bi umarnina, Yahaya Sura goma sha hudu, aya goma sha biyar. Ka fahimci muhallin umarnin, Uba mai duka ya gaya wa Nuhu ya gina jirgin ruwa, farawa Sura shida, aya goma sha hudu. Uba mai duka bai gaya maka ka yi haka ba. Uba mai duka ya gaya wa Dauda ya tafi Hebron, Sama'ila ta biyu, Sura biyu, aya ɗaya. Uba mai duka bai gaya maka ka yi haka ba. Kada ka ɗauki umarni ka cire shi daga mahallinsa. Ƙa'idoji Akwai ƙa'idojin littafi mai tsarki da ya kamata a bi. Ƙa'idar kulawa da abin da aka ba mutum amana da kyau tana cikin Luka Sura goma sha shida, aya ɗaya zuwa goma sha uku. Farashin zama almajiri yana ƙarshen Luka Sura goma sha hudu. Ƙa'idar neman waɗanda suka ɓata tana cikin misalai uku na Luka Sura goma sha biyar. Ka bi waɗannan da sauran ƙa'idoji da ke cikin littafi mai tsarki. Misalai Umarni da ƙa'idojin Littafi Mai Tsarki suna baka nufin Uba mai duka na gaba ɗaya ga rayuwarka. Littafi Mai Tsarki yana ɗauke da misalai da za mu bi. Mafi kyawun misalai shi ne rayuwar Yesu. Bayan ya wanke kafafun almajiransa, Yesu ya ce, Na yi muku ishara domin kuma ku yi yadda na yi muku. Yahaya Sura goma sha uku, aya goma sha biyar. Ya kamata mu bi misalinsa na tawali'u, Filibiyawa Sura biyu, aya uku zuwa biyar. ya kamata mu bi ta farkinsa. domin akan haka ne musamman aka kira ku, gama almasihu ma ya sha wuya domin ku, ya bar muku gurbi ku bi bayarsa. Bitrus na ɗaya, Sura biyu, aya ashirin da ɗaya. Ta haka za mu san muna cikinsa, duk wanda ya ce yana zaune cikinsa, ya kamata ya yi tafiya kamar yadda ya bi. Yahaya ta ɗaya, Sura biyu, aya biyar zuwa shida. Gargaɗi Uba mai duka baya yin ƙarya, Zabura Sura ɗari da goma sha tara, aya ɗari da sittin. Uba mai duka ba zai jagorance ka ba, ko ya gaya maka ka saɓawa kalmarsa. Yesu yana ba da shugabanni domin su shirya mu. Afisawa Sura hudu, aya goma sha ɗaya zuwa goma sha hudu. Duk da haka, akwai malamai na ƙarya da yawa. Timoti ta biyu, Sura hudu, aya uku zuwa hudu. Kada ka taɓa gaskata cewa Uba mai duka yana gaya maka ka saɓawa kalmarsa. Uba mai duka ba zai yi haka ba. Idan shugaban coci ya gaya maka ka saɓawa wa kalmar Uba mai duka, wannan koyarwar ƙarya ce. Nufin Uba mai duka na musamman Uba mai duka yana da nufi na musamman ga masu bi, Zabura Sura talatin da biyu aya takwas, ƙarin magana Sura uku aya biyar zuwa shida. ka yi biyayya ga nufin Uba mai duka na gaba ɗaya. Sa'an nan, domin koyi da nufinsa na musamman, ka roƙi Uba mai duka da ƙwazo ya gaya maka. ka nemi amsa daga kalmarsa, hikimarsa, mutanensa da salamar da yake bayarwa. Ka roƙa, ka yi addu'ar dauda, ka koya mini in aikata nufinka. Zabura Sura ɗari da arba'in da uku, aya goma. Manzo Bulus ya yi addu'a cewa masu bi a Kolosiyawa su cika da sanin nufin Allah. Kolosiyawa Sura ɗaya, aya tara. Addu'arka ta gaskiya domin kanka ya kamata ya zama sanin nufin Uba mai duka da aikata shi. Ka samu jagora, Uba mai duka yana bayyana nufinsa na musamman ta wurin kalmarsa, hikimarsa, mutanensa da salamar da yake bayarwa. Ka roƙi Uba mai duka ya bayyana maka nufinsa, zai amsa addu'o'inka ta wurin kalmarsa. Sanin nufin Uba mai duka na musamman sakamakon nazarin littafi mai tsarki akai-akai ne. Nufin Uba mai duka a gare ka yana ƙara bayyana yayin da kake samun hikima da fahimta daga kalmarsa. Ba zai taɓa jagorance ka kai wani abu ba da ya saɓa wa kalmarsa. Hikimarsa Hikimar Uba mai duka tana zuwa daga biyayya ta ruhaniya. Kwarantiyawa ta ɗaya Sura biyu aya goma sha hudu zuwa goma sha biyar. Kada ku biye wa zamanin nan, amma ku bar hankalinku ya sake ta wurin sabunta hankalinku ɗungum don ku tabbatar da abin da Uba mai duka yake so, wato nufinsa kyakkyawa, abin karɓa, cikakke kuma, Romawa Sura goma sha biyu, aya biyu, ka roki Uba mai duka hikimarsa, in wani ku ya rasa hikima, sai ya roƙi Allah, sai kuwa ya ba shi. Yakubu Sura ɗaya, aya biyar. Mutanensa Mutanen Uba mai duka hanya ce ta samun taimako wajen fahimtar nufin Uba mai duka, waɗanda suke koyar da kalmarsa Daidaita magana ko rubutu za su iya taimakawa. Kolosiyawa Sura ɗaya aya ashirin da takwas Yana da kyau ka nemi shawara daga manyan masu bi da suka manyanta. Fiye da mai ba da shawara ɗaya abu ne mai kyau. Ka nemi dukkan shawarwari da ka iya ka samu za ka yi nasara. Idan ba tare da shawara ba, za ka faɗi. Karin magana Sura goma sha biyar aya ashirin da biyu. Manyan masu bi ba su da cikakkiyar rashin kuskure, amma za su iya baka haske mai amfani domin ya taimaka maka ka gane nufin Uba mai duka. Salamarsa Salamar Uba mai duka ita ce tabbatarwa ta ƙarshe ga nufinsa na musamman. Salamar almasihu kuma ta mallaki zuciyarku. Kolosiyawa Sura uku aya goma sha biyar. Ta haka salamar Allah wanda tafi gaban dukkan fahimta za ta da zukatanku da tunaninku ga almasihu Yesu, Filibiyawa Sura hudu aya bakwai. Wannan salamar ita ce zurfin tabbaci daga Uba mai duka cewa shawara ta dace bayan addu'a, nazarin littafi mai tsarki, hikimar ruhaniya da shawarwari daga masu ba da shawara da suka manyanta a ruhaniya. Ka nemi salamarsa ka kuma jira ta ka aikata. Sa'ad da kake tambaya ko wani abu nufinsa ne, Amsar na iya zama a'a, kamar yadda ta kasance ga Bulus, Kwarantiyawa ta biyu, Sura goma sha biyu, aya bakwai zuwa goma, tana iya zama ka jira. Amsar ta ka jira na iya kawo babbar albarka. Ishaya Sura arba'in, aya talatin da ɗaya. Sa'ad da amsar uba mai duka ta zama E, ka aikata nufinsa ko da yana da wuya, baya samun karɓuwa ko yana da tsada, ya kamata mu ji daɗin aikata nufinsa daga zukatanmu Zabura Sura arba'in aya takwas Afisawa Sura shida aya biyar zuwa shida Ka yi hankali da amsoshin karya da ake koyarwa da sunan Kiristanci, ka yi biyayya sa'ad da ka tabbata ka san nufin Uba mai duka. Ta yaya zan san nufin Uba mai duka? Bugun 2026 na John D. Morris ta uku, Acts 1:8 ne suka wallafa, za ka iya bugawa, kwafa, ɗorawa a yanar gizo aikawa ta imel ko aika saƙo da shi kyauta muddin ba canja abin da ke ciki ba, kuma an haɗa wannan cikakken bayani. Za ka iya ƙara sunan ma'aikatar ka ko cocin ka ko tambarinka a saman shafi na ɗaya, ka kuma ƙara bayanan tuntuɓarka a saman layin da ke kusa da ƙarshen shafi na biyu. Will of God 316.org yana bisa littafi mai tsarki kaɗai, yana nan domin ya taimaka wa masu bi su gano nufin Uba mai duka. Za ka iya aika imel zuwa act18 da Turanci idan zai yiwu zuwa hello at mail316.org. An samar da sabis na fassara ta www.christianlingua.com Ta yaya zan san nufin Uba mai duka yana samuwa kyauta a harsuna arba'in da takwas a www.willofgod316.org. An ɗauka ayoyin littafi mai tsarki a tsigar Turanci daga New American Standard Bible na 1995 na The Lockman Foundation. An ɗauka ayoyin littafi mai tsarki a wannan fassara daga littafi mai tsarki Sabon Juyi